Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin wasanni ko in ce wasa guda kan yanzu da aka fafata tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da kungiyar ƙwallon kafa ta Athletic Club a daidai wannan lokaci. Wasa ne wanda ya gudana kuma muga bayan Barcelona sun tafi gida suna murna sakamakon cewar sabon matashin dan wasa da Xavi Hernandez zai ba dama a cikin togar Barcelona ya shigo ya kuma ceci kungiyar a wannan karawa da ta yi da kungiyar kwallon ta Athletic Club a daidai wannan gabar. Za mu dubi wannan wasa tare da sauran rahotanni da muke dauke da shi inda a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya Real Madrid take ganin cewa kaman akwai wani hanya da kuma wani sabon shiri da alƙalan wasa suka shirya mata duka dai dan ganin an kama ta kuma baya dangane da abubuwan da take yunkurin yi a wannan gasa na cin kofin La Liga za mu dangana filin wasa na Old Trafford Manchester United Emirates Stadium kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ga kuma kungiyar kwallon kafa ta wato Chelsea a filin filin wasan tennis Stamford Bridge da ma Liverpool gabaki daya kai har PSG za mu dangana kasar Faransa duka dan mu ji bayanan da muke dauke da su amma kafin sannan kamar da ka sani Alhaji na Allah AB Investment shagonsa a wato da yake daidai wannan lokaci a IBB Way wato gidan zita a jihar Kano a kantin kwari za ka iya danganawa domin samun kayan sanyawa shadda kake nema a tamfani kullas ko Kampala ko abaya ko kuma yadin da kake buƙatar sanyawa duka za ka samu a shagonsa da ke gidan zita ibb way a kantin kwari a jihar Kano alhaji na Allah AB Investment Nigeria Limited yana ba da kaya ba wai kawai a Najeriya kaɗai ba har ma a ko'ina kake a faɗin duniya Nijar kake ƙasar Chad ne kamar ko Senegal duka za a iya mika maka kayanka a ko ina kake a faɗin duniya kazalika alhaji na Allah bi investment yana haɗa kayan aure idan wai har kayan aure ne kake maganan za ka haɗa idan ka dangana zai haɗa maka wannan kaya cikakku ya kuma danka masu kuma ka turi a wato yunkurin da kake na ganin ka faranta amaryarka tare da ganin cewar ka rike girman ka a daidai wannan lokaci da kake yunkurin yin aure ka dangana shagon alhaji na Allah bi investment da yake wato ibb way a gidan zita a daidai wannan lokaci a kantin kwari a cikin jihar kano duka samu za samu waɗannan kaya kuma kamar yadda ka gani sun yi sabon zubi wanda zaka samu kaya masu nagarta masu kyau duka ne don samun abin da kake bukata a daidai wannan lokaci a wannan shago nasa mu shiga cikin tattaunawa daga dangadan mu faro daga filin wasa na barcelona a daidai wannan lokaci ƙungiyar ƙwallon ta barcelona tabbas ta yi gwagwarmaya a wannan karawa ba mu isa mu ce ba ta ba duk da ta samu damammaki wanda ta yi su wanda shi ma yana cikin gogormayan lamin mal kusan dama guda biyu ya samu ina ga daga shigansa wannan wasa kafin a karkare ga jawo felix shi ma wanda tun aminti goma na farko ma ya kamata a ci a taba zare shi ma bayan hutun rabin lokaci akwai daman da ya samu dama biyu ga fermin lopez shi ma damammaki guda biyu ya samu wanda duka ya kamata a ce ya zira kwallo kungiyar ta barcelona a daidai wannan lokaci abdullahi mai barcelona da na yi tunanin cewar an gama lissafin maganar ya riga sai gashi ya ce bari ya dan dora daya akan jerin riguna da Barcelona take jin gaba a daidai wannan lokaci wanda suka kawo wannan shafi ya kuma danganin cewar ya kara tazara da ke tsakanin Barcelona da Real Madrid dama ana goma da bakwai ne yanzu ya kai lissafin zuwa wato sha da bakwai kenan idan ka dubi lissafin yadda ke Abdullahi mai Barcelona da rigarsa za ta shigo wato Roland Araujo ne ma sunansa ya ce an riga shi ɗaukan sunan Araujo ne Roland Araujo ne sunansa an riga shi daukan wannan sunan amma yanzu ya koma Rafinha rigansa za ta shigo a gobe insha Allah kuma za mu daga ta na dan yi hanzarin shiga cikin wannan tattauna ko shakka babu amma dole ne wato mu taya ɗaya daga cikin mutanenmu da suke bibiyan wannan shabi wanda ya gaya mun mahaifinsa ya ba shi da lafiya kuma yana jinya yana da tsawon rashin lafiya na kusan shekaru hudu yana jinya a daidai wannan lokaci na ce to insha Allahu za mu zo wannan shafi domin ganin cewa mun bayyana muku abin da yake faruwa da shi ya bayyana cewa sunan wato ya bayyana cewa mahaifinsa yana fama da dogon jinya na wani tsawon lokaci Mubarak Bello Gwadabe wato Mubarak Bello Gwadabawa daga jihar Sokoto a daidai wannan lokaci mahaifinsa ba shi da lafiya da fatan zai mutaya shi da addu'a duka daidan mahaifin nasa ya samu lafiya na ganin cewa ya farfado ya bayyana min cewa gaskiya abin ba a cewa komai sai dai addu'a to muna taya wannan mahaifi ka addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya kawo ƙarshen wannan rashin lafiya da ya ɗauki dogon lokaci na yi a daidai wannan lokaci akwai kuma nazifi shi ma daga ƙasar Saudi Arabia wanda ya lalube ni a sanyin safiyar Lahadin nan ya miƙa min sa na musamman wanda ya shiga lalita na ba tare da ɓata lokaci ba kuma da shi ne dangana shafin kutama na Cifino Data na zo nake kama ka wannan bayani shi dan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ne amma dai hakuri zai yi za mu yi maganar Real Madrid ba yanzu ba ko ce dan Chelsea ne ka afuwa dan Chelsea ne ka na manta dan kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ne kamar yadda ya faɗa jiya sun yi kokari amma dai za mu jira mu ga yadda abin zai kasance a 'yan kwanaki masu zuwa dangane da Barcelona kamar yadda muke magana Barcelona ta samu damammakin da ya kamata a ce ta zura kwallaye gaskiya. Kamar da na faɗa Jao Felix dama biyu Lamine Yamal daga shigansa damammaki guda biyu ga Fermin Lopez wanda shi ma ya samu damammaki guda biyu da ya kamata a ce ya taɓa zare. Amma maganar gaskiya shine ko waɗannan raunukan da muke muke renawa a Barcelona akwai su ba kuma suna da tasiri matuƙa idan ku rubuta tawagar yadda abubuwa suke tafiya. Tabbas Javi Hernandez babu yadda iya abin da yake da shi dole da shi zai aiki. kuma yana iya kokarin sa na ganin cewa ya fito da iyakar iyawan wannan tauga duk da irin waɗannan raunuka da jirin yan wasan suke fama da shi yana tafiyar da wasa yadda ya kamata kaga a Araujo lafiyarsa bai kai a ci ya fara wannan wasa ba kaga irin Robert da Christensen da Inigo Martinez suka taka na ganin cewar sun hana Azara ba su nuna kwallo duk da cewar akwai lokutan da shi ma wato mai tsaron raga ta Stegen ya shiga cikin wannan wasa an fafata da shi kuma ya hana Azara kungiyar ta nuna kwallo a raganta Barcelona dai ashirin da na karin wasan hamayya na El Clasico tabbas ta yi abin da ya dace. Matashin ɗan wasan ta Maguyi a daidai wannan lokaci wanda ya shiga cikin wannan wasa yake ci kungiyar ta Barcelona ya kwatan mata maki uku da shi kwallo ɗaya tilo da zira. Abin da ya bani mamaki shine ɗan wasan fa sakan goma ne ko sakan talatin ne ya samu nasarar zira wannan kwallo a raga. Kaga sa'a kenan. Kuma kamar yadda Javi Hernandez ya faɗa a daidai wannan lokaci da suke fuskantar gogarma na raunuka dole ne su koma cikin gida su duba abin da suke da shi kuma su ɗauki 'yan wasan da suka cancanci a basu dama su basu dama a wannan tawaga na ganin sun taka wasa kuma gashi wannan ɗan wasa ma gui ya samu damarsa kuma ya amfani da ita ya shiga cikin wannan tawaga na barcelona ya cece ta kuma ta kwashi wannan maki uku kaga amfanin ka samu karaman tawaga mai kyau kenan ɗan wasan shekararsa goma sha bakwai ne idan har kana da karamin kungiya mai kyau kamar yadda kaga barcelona a shekarun baya baya sun fidda 'yan wasa fitattu amintattu wanda a kwanakin nan ma mun ga dan wasa Lamin Nemal wanda ya fito daga cikin togar karamar kungiyar ta Barcelona da La Masia kaga wannan shi ma yana da matukar amfani na ganin idan har ka shiga irin wannan mataki zaka koma ka nemi taimako daga wannan bangare Gavi duka daga wannan tawaga ya fito na La ga dan wasa Pedri duka daga nan suka fito ga sai Sergio Roberto ma dake shirin Barcelona duk a wannan bangare suka fito a daidai wannan lokaci gadi abin gashi ga yanda yake Barcelona ta iya kokarinta da gumin goshi ta riga ta haye rijiya da baya ta kuma kwashe wannan maki uku akan kungiyar ƙwallon gaba ta Athletic Club a daidai wannan lokaci sai dai mu taya Barcelona murna mu jira maka abin da zai zo a wasan hamayya na El Clasico dan fa a wannan wasa akwai ɗiban yan kallo na ga jerin yan wasan Barcelona da ke jinya musamman Robert Lewandowski da Frankie de Jong a cikin wannan filin wasa suna zaune suna kallon karawa kuma na ga yadda suka tashi suka tafa a dan wasa wato Magui wanda ya zira wannan kwallo ya tabbatar da cewa Barcelona ta kwashi maki uku wasan hamayya na El Clasico nan da akalla kwanaki shida muke lissafi yanzu kafin wannan wasa ya gudana a daidai wannan gabar za dai mu jira mu gani dangane da wannan wasan hamayya na El Clasico nan ma dai a bangaren 20 da kungiyar ƙwallon kafa ta Madrid take na tunkaran wannan wasa sai ga bayanan da suka fito daga sharkutan kungiyar ƙwallon kafa ta Madrid a cewar rahotanni a sanyin safiyar Lahadi rio Madrid tana ganin cewar kungiyar bata taba fuskantar irin abin da ta fuskanta a karawanta da kungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla ba jerin yan wasan kungiyar 'yan wasa tare da mahukunta a cikin kungiyar da kuma mutane da ke cikin kungiyar gaba daya an bayyana cewa sun bar filin wasa ɗaya stadio ramon sanchez pizjuan da da ji a jikinsu cewa an hana su fafata wasan da suka saba fafatawa saboda irin gugurmaya da suka yi da yanayin yadda alkalin wasa ya tafiyar da abubuwa a wannan karawa rio madrid ta bayyana damuwan ta karara a fili dangane da wannan al'amari da yake faruwa inda take ganin cewa an fito da wani sabon kamfen ne na ganin yadda za a bi salo da za a bi na ganin cewa an hana ta yin abin da ta dace domin a ƙara mata tsauri a abubuwan da take a gasar cin kofin La Liga a daidai wannan lokaci waɗannan kalamai na Real Madrid to ba zan dace sun yi tsauri ba amma dai sun kusa su yi maganan gaskiya dan su ma akwai lokutan da zaka ga ko ba komai sun ɗan ribantu da irin kurakurai da alƙalan wasa suke tafkawa amma wannan kara da suka yi da Sevilla al'amarin ya sha bambam. dan ban tashi shiga cikin damuwa ba sai da naga kwallon da Jude Bellingham ya zira ana cikin wasa sai da na tsaya na sake bin al'amarin naga alƙalin wasa fa sai da ya ga dan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla ya kwanta ya ce masa ya tashi a cigaba da ƙwallo ya juya sai ga Real Madrid sun tafi zira ƙwallo sai ya busa wusar din da ya busa Bellingham bai ji bane da shi da Rodrigo ban sani ba suka ci gaba da bin ƙwallo shi kuma yana nan suna tafka muhawara da 'yan wasan kungiyar ta Sevilla da na Real Madrid ana kokarin tafka wannan muhamara Rodrigo da dan wasa Jude Bellingham suka je suka hada abin da suka Madrid ta zira ƙwallo alƙalin wasa ya abin da yi ga bugun da kai sai mai tsaron gida na Vinicius Junior wannan ko bacci kake yi aka tashe ka aka nuna maka wannan kasar bugun da kai sai mai tsaron gida ne amma duk da haka ban yi tsammanin Real Madrid za ta fito ta irin waɗannan kalamai saboda ɓacin rai da take da shi na irin wannan abu zai fara a karawanta da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla ba a daidai wannan lokaci dama zuwa filin wasa na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan yana da babban kalubale a cikin sa kuma Real Madrid din wannan kalubale ta fuskanta shi yasa nake tunanin wato ƙungiyar tana ganin cewar kawai an cuce ta ne an hana ta tabuka wani abin kirki a wannan wasa yanzu dai gashi tazaran maki guda tsakanin Barcelona da Real Madrid a teburin gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Espanya shi yasa nake tunanin cewar wasan hamayya na El Clasico zai yi matakar daɗi sosai Allah ya saka alƙalan wasa su tafka wani kuskuren da zai mamaye wannan wasa kada wani ya tafka wani kuskuren da za a zo a yi ta magana akan sa ba wai wasan ba na fi so a zo mu yi magana akan wannan wasa kuma dole fa mu sharhi na musamman dangane da wannan El Clasico din dole ne dan kaga a ƙarshen mako mai zuwa akwai El Clasico akwai wasan hamayya na birnin Manchester anan zamu kashe lokaci zamu yi duba na tsanaki da kyau a wannan lokaci don ganin mun warware zare da abawa mun kuma rarrabe tsakanin aya da tsakuwa dangane da wannan wasan hamayya na El Clasico. Allah ya sa dai kar alƙalan wasa su kwafsa na ganin cewa sun yi abin da ba shi ake tunani ba a wannan wasa na El Clasico tsakanin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid da Barcelona a daidai wannan lokaci. Na san dole ne a daidai wannan lokaci na zifi daga ƙasar Saudi Arabia yana dakon bayani dangane da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea. Akwai ɗaya daga cikin magoya bayan Chelsea wanda ya lalube ni a waya na gaya muku na yi kuskuren faɗan sunansa. Sunansa Muhammad Sani Kata. Muhammad Sani Kata daga jihar Gombe eh birnin Shehu yace min ko in ba na manta ba ko wane ne birnin na dai manta amma dai asalin sunansa kan Muhammad Sani Kata ne daga jihar Gombe ya lalibe ni a waya tambaye ni jirin 'yan wasan Chelsea shin waye fa daukan albashi ne masa alƙawari zan yi bayani a cikin wannan tattaunawa kamar yadda ni ga masa ɗan wasan kungiyar ta Chelsea a daidai wannan lokacin Raheem Sterling shine fa daukan albashi fan 325 a ƙarshen kowane mako sai Enzo Fernandez fan 315 akwai Rhys James fan 250 da kuma Ben Chilwell shi ma 200 tare da ɗan wasa Wesley Fofana duka fan 200 suke karba a cikin togar kungiyar ta Chelsea to Muhammad Sani Kata kadiji bayani dangane da jurin yan wasa da suka fi daukan albashi a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a daidai wannan lokaci kuma ba za mu bar ƙungiyar ta Chelsea ba dole ne mu ɗan shige ta kaɗan mu fito dan gaskiya Nazifi na san yana dakon bayani dole ne mu tsaya a ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea mu bayani Chelsea fa kamar yadda na kwana biyu ina fada Abubakar Umar ban sanya aka yi ba mu magana da kai ba amma maganar gaskiya shine ga hakurin da nake baka na cewar ka ƙara lokaci wa Pochettino ya farfaɗo da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ko wannan karawa da Arsenal da aka yi ya baka haske tare da hoton abin da kake tunanin zaka samu nan da 'yan shekaru masu zuwa ko nan da 'yan watanni masu zuwa ko nan da shekara mai zuwa a gasar ajin Premier da sauran gasanni da Chelsea za ta fafata. Da ba dun wannan kuskure da Robert Sanchez mai tsaron ragar Chelsea ba da yanzu wani labari muke ina gaya ma gaskiya kenan don wannan kuskure shine abin da ya kawo koma baya wa Chelsea har kungiyar Arsenal ta samu damar warware waɗannan kwallaye dole ne idan Arsenal ta zira kwallo daya irin wannan mataki kasancewar lokaci ne kawai kafin kungiyar ta ƙara ƙwarware wannan kwallo na biyu ta kuma san yadda za a yi ta yin kurin samun nasara a wannan wasa amma dai bayani na gaskiya shine a hankali a hankali Pochettino ya fara jirciyar jerin 'yan wasansa na farko da za su murzali da kaga irin rawar da bencin dan wasa Marco Kurela ya taka a wannan karawa kaga Moises Casido da Enzo Fernandez a tsakiyar fili wanda suka yi ta fafutuka tare da Declan Rice da kuma dan wasa wato Kuno Galaga wanda ma an kwana biyu ba a maganar sa amma yana taka rawa gaskiya a tsakiyar kungiyar kwallon gaba ta Chelsea zamu jira mu ga abin da Pochettino zai ci gaba da shirya a cikin togar kungiyar ta Chelsea a daidai wannan lokaci da abubuwa suke cigaba da tafiya suna dawowa dangane da kungiyar ta Chelsea ita ma a daidai wannan gabar dole ba za mu bar Chelsea ba sai mun kalli kungiyar kwallon gaba ta Arsenal tunda duka a filin wasa nan wato Stamford Bridge suka murzali da tare a ranar asabar din ta gabata arsenal dai bayani na gaskiya shine mai horas da 'yan wasanta wato mikel ateta furcin da yi na cewa abin ya bashi mamaki na irin kuskure david raya mai tsaron ragar arsenal litafka har mikhail modric ya zira wannan kullo a ragar wato arsenal din wannan kullo fa ba da niyan buga ta yi ba da niyan wai zare maganan gaskiya ba zare ne ma ba kawai ya so ya sharo kwallon ne hada sai ta shiga zare shikenan sai ji na murna shi ne kawai abin da ya faru amma dai wannan kuskuren gasan dan Vita ba fa zai fara tafka kurakurai ba tun a karawan Arsenal da Manchester City yayi abin da yayi kurakurai an zo wannan kara nan ma yana ta tafka su dan ma Cole fama bai yi dabara ba bane da wani labari muke yanzu da ya zira wannan kwallon da ya bashi kyauta a kafansa amma dai magana ta gaskiya shine ni na fi tunanin matsin lamba da yake sane da cewar akwai mai tsaron raka irin Aaron Ramsdale a kan benci a kungiyar ta Arsenal shine yake sa shi ke tafka irin waɗannan kurakurai. Mu koma Brentford mu kalli irin wasa da yake murzawa mana. Ai duk babu irin waɗannan kurakurai a ciki, amma kaga yanzu duk kurakurai kawai ke tafka kusan a kowane wasa. To, ga abin ga yanda yake ba musamman mai horo sa Mikel Arteta yake shirin yi dangane da irin waɗannan kurakurai da wannan dan wasa yake tafka ba a daidai wannan lokaci a kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal din za mu jira mu ga yanda al'amarin zai kasance ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ita ma wanda a ranar Asabar duka ta murza wasan hamayya na birnin Merseyside ina cikin bincike ne kawai sai na ga wani abin da ya bani mamaki dan wasa Darwin Nunez da ba koyaushe ma ke murza leda a kungiyar ta Liverpool ba amma tasirinsa a cikin togar wannan nambobi ne suka tabbatar min da tasirinsa a cikin togar kungiyar ta Liverpool dan dan wasan a cikin wasanni takwas da fara yana da hannu na kwallaye a cikin togar Liverpool din har goma sha biyu tallafi da ya bayar da kwallaye da zira a wasanni takwas fa da fara guda goma sha biyu abin ya bani mamaki gaskiya ya yi matukar bani mamaki saboda dan wasan ba wani abu zaka ce ke shigowa a cikin togar Liverpool din ba saboda yau yana benci gobe yana ciki amma in ya samu dama yana shiga sai ka ga ya ceci kungiyar kamar wasu da Newcastle United jefo shi ko aka aka ce je nemo maki guda ya kawo uku irin yan wasan da ake bukata kenan akan benci wanda ina ga Nunes nan da wani dan lokaci gaskiya zai shiga cikin togar Liverpool din ya ci gaba da murza leda tare da su gabaki ɗaya dan ganin cewar ya ci gaba da kawo bayanin da shi mai horaswa wato Jurgen Klopp yake bukata a daidai wannan lokaci a halin yanzu za dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance kazalika kafin mu dangana Manchester United tsohon dan wasan ta Cristiano Ronaldo wanda yake ci gaba da taka rawar gani wa kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr mun ga da Al Nassr ta doke kungiyar kwallon kafa ta ga da cibi da daya a wasan da suka fafata su ba duka a ranar Asabar dan wasan ya zara kullu daga abugun da kai sai abugun tazara bugun tazara Cristiano Ronaldo ya zira kwallo ya tabbata cewa kungiyarsa ta Al Nassr ta samu nasara da wannan kwallo da ya zira kuma kungiyar alin yanzu ta rike wuta tana bin Al Hilal sau da kafa a saman teburin gasar da tazaran maki hudu tsakaninta da kungiyar kwallo gaba ta Al Hilal a saman wannan teburi na gasar cin kofin league na kasar Saudi Arabia Ronaldo ya bayyana cewa a halin yanzu sai ya gama murza wannan kakar ya murza kakan wasa na gaba kafin ya zauna ya dubi jikinsa ya gani shin zai iya ko ba zai iya ba shine sa. amma in dai abin da Ronaldo zai kenan to ko ba zai taba daida kwallo ba dan ka san halinsa shi kullun yana dakin dage daga kayan karfi kullun yana guje-guje yana to ina zai tsufa ai ba zai tsufa ba zai ci gaba da kwallo ne kawai har abada sai yan shekarun sun ja da gaske jijiyoyin sun fara cewa ba za su iya ba kafin ya hakura amma dai bari mu jira mu gani dama lissafinsa shekara 40 ne ina ga in ya kusa zira kwallo dubu ɗaya zai jira sai ya zira wannan kwallo dubu ɗaya ne kafin ya kura dan yanzu ya kai ɗari takwas da sittin wanda kafin karshen wannan shekarar tunda yana da kwallo arba'in kasan hamsin ɗin nan ka zai shigita to duk abin da ya samu dai zuwa shekara biyu nan gaba in ya lissafa ya ga ta kai dubun shi kenan watakila ya gini, amma dai bari mu jira mu ga yadda al'amarin zai kasance dangane da Cristiano Ronaldo dan wasan gaba na kungiyar kwallon gaba ta Al Nassr captain din kungiyar kwallon gaba ta kasar Portugal da Al Nassr din gabaki daya a Manchester United furucin mai horaswa Eric Ten Hag shine dauki hankali na kuma shi sa za mu shiga kungiyar da ya bayyana cewar faɗan wasa Harry Maguire ya cancanci ma a bashi kyautar gwarzar dan wasa ne a karawar United da kungiyar kwallon gaba ta Sheffield United a filin wasa na Bramall Lane to bayan Manchester United ya ne kam uga fa ya riga ya karɓi wuri a cikin togar ko lisandro ya dawo ko bai dawo ba oga ya ci wuri ga kuma wasan hamayya na birnin manchester yana zuwa to ya abin zai kasance ne kam Harry Maguire ne ko ku a za ku dawo da Victor Lindelof tare da Rafael Varane. Dan Maguire a halin yanzu fa mai horo su Eric Ten da alama ya bashi wuri kuma ya bashi dama a cikin togar kungiyar ta Manchester United na ganin ya shiga cikin togar inda ya bayyana cewa tabbas dan wasan shine mamaye wannan karawa tsakanin Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United a daidai wannan lokaci a wannan wasa nasu da ya gudana karshen makon da ya wuce. To fa, Harry Maguire ya ce ba a isa ba. Wurin sa yana nan a cikin togar <laughs> Manchester United ya dai dawo. Za dai mu jira mu gani. Wannan wasa na hamayya na birnin Manchester shi muke jira sa Ivy na san yanzu duk gaban yana ta faduwa. Ivy ku yi hakuri ku kwantar da hankalinku. Hankali mu ji ku bari wasan hamayya ya zo. Kar hankalinku ya tashi. Har yanzu dai mai horarwa Eric Hag ya ci gaba da magana. inda ya bayyana cewa rashin zira kwallaye da Rasmus Hojlund yake a gasar ajin Premier ta kasar Ingila bai dame shi ba. Ai dama bai kamata ya dame shi ba saboda Scott McTominay yana zirawa ba, amma maganar gaskiya shine dama 'yan wasa suna fuskantar irin wannan gugurmaya kafin kwallon su ta zo ta farko ta zo musamman 'yan wasan gaba amma daga zaran ta zo shikenan an yi mai wuyan. A gasar cin kofin zakaru yana zira waɗannan kwallaye wa Manchester United kuma za mu jira mu ga wasannin da za su gudana a ƙarshen kunja a tsakiyar mako mai kama a gasar ta cin kofin zakaru inda za ta yi yunkuri na ganin cewar ta karbi makin ta na farko a karawar da za yi da Copenhagen a gasar ta cin kofin zakaru a daidai wannan lokaci har yanzu a Manchester United <laughs> har yanzu a filin wasa na Manchester United wanda aka bayyana cewar batini kungiyar ta sha gaban wato jerin kungiyoyi a yunkurin da ake na ganin kungiyar ta kawo sabon darakta an bayyana cewa dai Paul Mitchell shine mutumin da Manchester United take saran nan ba da jima ba zai tabbata ta dauke shi aiki duba da cewa Sajin Jim yana dab da kammala daukan wannan kashi 25 na cikin kungiyar ta Manchester United zamu jira mu ga Paul Mitchell abin da zai kawo a daidai lokacin da bayanai suka nuna cewar wato sajin Jim yana kallon mai suwa Graham Potter tsohon mai horos da 'yan wasan Chelsea idan har yanke hukuncin sallaman Eric Ten Hag a filin wasa na Old Trafford da ya hauka. layin lazi da yan manchester sun yi kwada kudin jirgi daga ko ina da sassa na duniya sun yi har birnin manchester sun masa duka na sani ai pochettino wannan kai graham potter ha ba dalla Matsallakin Manchester United a daidai wannan lokaci kuwa duba da yadda bayanai suke fitowa dangane da Graham Potter tsohon mai horis da 'yan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea a daidai wannan lokaci. karkare ta kungiyar ƙwallon kafa ta PSG da ɗan wasan ta Kylian Mbappe wanda dan wasa Kylian Mbappe ya dawo fagen fama ya dawo kuma taba zare a karawan da kungiyar shi a wasan da ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg an bayyana cewa dai dan wasan a daidai wannan lokaci Kylian Mbappe gwagwarmayin da yake ya zo ƙarshe a wasanni hudu da ya shafe ba tare da ya zar kwallo ba inda ya taɓa zare a wannan karawa ya kuma ba da tallafi wa ƙungiyar ashirin da take na ganin cewar ta dawo kan ganiyanta na zira kwallaye tare da samun nasarori a wasannin gasar cin kofin zakaru da AC Milan za ta buga wanda AC Milan Juventus ta bi ta har gida filin wasan ta na San Siro ta doki ta a wannan wasa da suka fafata a gasar cin kofin Serie ta kasar Italiya za dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance PSG tare da AC Milan din gabaki daya a daidai wannan lokaci na ka karshen wannan tattaunawa kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karbin bayanai a kona kake a faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima.